wato addini wanda su yiwa zuwa ga ubangiji wato hanifiya abinda hanifiya su furkata ga ƙarya ka koma ga gaskiya samha mai sauki kada ka azama kanka da wahala kun wanda ko wannan shi ne addini wanda Allah ya so kullum ba yawan addini a addini ba ka yi yadda an ka so ka yi rafa adi da kyau yadda Allah ya ce ya yi kai ɗari حدثنا عبد السلام بن مبخر حدثنا قال حدثنا عمر عمر بن علي عن عن معني محمد الجفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن kala هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر الدين تيسير ولن يشاد الدين احد الا غلبه ba wanda ya tsananta addini face ya rijaye shi don kace ɗauka da yawa zai rijaye ka saboda haka yi da sauki fasar ku dai da ta ku yi yadda kuke iya ɗauka wa qaribu ku kufanta kamar yadda kuke dauka kada ku tsananta mu kanku wa abshiru sannan ku yi kada ku tsananta mu mutane mun muku bishara in kai kaza ya amin ya isa wa sa'inu bil gad bil gad wa rawha amma ku ne mutai da lokutan nishadi da safe kana da kana cikin misali ta tashi daga bacci ta huta haka nan kuma da malaiku babu wani aiki ko wannan in ka tsara da nahiloli da abin da yana da kyau ta kada ta tsananta a kan ko da yake Don hanga ko wa sai in na duja da wani abu na abin nan eh, gudun dare wato kenan lokacin da ka falka lokacin eh, abin asuba wato ku ne muke muke yi a wannan lokaci don ga babu wahala ko babu ko as-salatu min al yin sallah yana daga cikin aikin imani wa qaulillahi ta'ala da magana ubangiji ma kana Allah bi biya imanikum Allah bai zan yana tozartar da imanin ku ba yana tozartar da sallah ba ko sallah imani ni yani salatukum sallatu inda baiti ko kuma inda eh, abin nahu baiti na kadisi domin wata wannan a farkon musulunci da musulmi sun kai hijira zuwa madina ba maka suke gudu da baitul maqdis suke gudu zuwa ga sallah sannan daga baya kuma an ka duk yadda su suka komo tun da suna dubin arewa suka komo suna dubin kudu to kun ga kenan wasu za su tsora cewa to ƴan uwan waɗanda na mutu da gabanin ajiya menene hukuncin su mun ka ce ma kana Allah bi bi a imanakum Allah bai san yana tabbata da imanin ku ba wanda ya nuna ce sallah ma imani a imani حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما قدم النبي المدينه النبي هذا فرق يزور مدينه نزل على اجدادي يا فوق كاونا عند عبد من بكان كاكانيسا بوجه domin eh, kakan sa hakim ya yi aure da dare mata hashin daga madina da muhammadu bin abdullahi ibn abdul muttalib ibn ibn hakim wato kakan daga can an ka aure ta to don saboda aka wato da biyar su hin madina sai ya sauka gare shi au an eh, au qala akhwali ko ko abin eh, kawo kawo kawo من الأنصار ما أنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس وأنه فرقا يته مدينة يا صلى إنا ديب علي وأبو بيت المقدس ستة عشر شهرا متى قومت الشدة أو سبعة عشر شهرا متى قومت بقي وكان يوجبه أن يكون له أن أن تكون قبلته وقبل البيت وأتينا غنيسة ورينا فاتر وأتينا ميد القبلة shine alƙibla ibrahim wanda yake ya yana ya koma zuwa dibin ka'aba domin ibrahim ka'aba yake dibi wa annahu sallallahu alaihi wasallam awwal salatin sallah kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam farkon sallah wanda ya fara yi wato zuwa ga baitul maqdis salatul asr wato wannan sai an ka tashi an ka juyar da alƙibla an koma zuwa ga ka'aba farkon sallar da an ka fara yi wadda an ka fara dubin ka'aba da ita sallar da asar ya salla ma abu qawmi wasu mutane sun kai salla tare da shi ba haraja rajulun sai wani fita min man salla ma abu daga cikin waɗanda ya salla tare da annabi kamar ala alim masjidin ya shuɗe wasu wani mutane wasu masallaci ya hum raki'un suna cikin rukuni sun yi rukuni suna abin nan salla fa qala sai yace yayi abin nan ajhadu billah لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكه wato ina shaida da Allah na yi sallah tare da manzon Allah jihar Makka ba jihar ba fadaru daga nan cikin rukuni sai mu manya jiya sai nan waɗanda abba ya gare su zai ka yi tafiya ba sun ka komo a dinnan sun ka ba zafi mu kadi su baya sai ka ba wannan ya nuna sahabbai ya ta Allah ya sa musu karfin hankali kun cikin magana guda sun ka sanya da zaki wannan fadaru ko sun ka jewa kama kama kama cikin wannan halin ruku'i kibalan da su ji a ɗaki وكانت اليهود قد أعجبهم وأعطوا جاء في يهودا ولك إلا النبي يستهون yana dinin baji makadisi wannan ya ba su sha'awa da duka ne ya salli kibar baji makadisi ya ga yana sallah wajen baji makadisi wanda yake ita ce al'ummar wa ahli kitabi da mutanen littafi kenan nasara domin nasara su ma baji makadisi a al'ummar su sannan daga baya dole ko biyo da su daga al'ummar su ne zuwa ga dinin rana bayan musulunci falan ma wannan wasa hukum ibal albayt lokacin da ya karkatar da fuska shi jihar abin nan jihar bayt makka ke mai ka'aba an karu da alkafai sun karbi da yanka da karanta da kuma qala buhari sai buhari yake wato haddathana abu ishaq an al-barra'i fi hadithi hadha أنه مات على أنه مات على القبلة قبل أن أن تهول رجال wato wasu mutane sun mutu bisa ga wata al'umma ta farko a ajiyar da yake zuwa ga ka'aba mai kutulu wasu kuma an kashe su falam na dari ma na qul bi to mun ga mutane ba yaya ba mu ce waɗanda bai kiran samu wannan falala ta zuwa zuwa ka'aba ba فأنزل الله تعالى فألا يكي ما كان الله ليضيع إيمانكم ألا بغنينا توقف صد إيمانكم أكي صلى إيمانكم إن البخاري كي يسمى إيمانكم كن داني كن كن باب حلم الإسلام المريض ساوى مسلم في المسلمين ومن هنا ساوى مسلم في المسلمين قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أنا أتعب عن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أبو سعيد الخدري يا باش الأباري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا من ضاع الله ناتيوا إذا أسلم العبد فحسن إسلامه إن باوى يم مسلمك كما شاء مسلمك فيه شاو يكفر الله عنه كل سيئة الله زي كركر يوم دكم موجن جنبي به كو قرمي جنبي كان زلفها ودك يا كسنتين تا ويا ايكتاتا أقوى وتكرا زلفها كو زلفها كو أزلفها وكان بعد ذلك الكتاب بايا كنان وإن كن يوم مسلم تا ko da musulun ta ci duk zunubin da ya baya an karkare to bayan haka nan sai ki sa'ati in ka yi mijin aiki ka aikin kware a rubuta wannan da wannan mutum da za ku aka yi in ka yi aikin kwarai guda za a rinki ya shi goma in ka yi mijin aiki guda za a rinki ba ba za a rinki ya shi ba to kada ka yarda ɗaya ɗaya ya rinjaye goma goma kun da kun da shi ne kisa alhassan ake da aka da amsali a go ɗayan aiki guda za a rinkin ya na matakan ka tunci ya sai in ya wani rinkin ya na haka da ɗari da sai sabatun asali ukun wa sai ya su misali ha mugu aiki ko mugu aiki guda ba a ba mutum kulla an yi na. lahu ana sai bayan Allah ya gafarta a sai kun kuma aikin ƙwarai guda za a ba ka goma ko kuma har zuwa ɗari bakwai amma mugun aiki guda za a baka laifi guda za a baka kuma shi yana yi wa Allah ya gafarta kun da kun wanda Allah bai gafarta ba sai a ɗauko aikin kwarai a saura da mugu a don a tafi na shi to yi gudun kada ɗauko ɗin nan ya rijayi goma goma ko da ɗari bakwai bakwai Allah ya tsare حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إن ينفي كوسة إسلامه مسلم تنفى فكل حسنة يعملها هو في قدام يكون بيتي أي كتاتا تكتب له بعشر أمثال إذا أرد إنساتا دقومة إن كتمت فيك إلا فالإناث بيتي هزوة أبن منك أبي بكر wa kullu sayyi'atin ko wani mugun aiki a mala wajen aikata aka ci kusa ba a rubuta ta lahu gare shi da ya guda saboda ka yi gudu kada tsawon tsayin da ya goma goma babu biyu ila lahi aduwamu addini wanda Allah ya so wanda kai rike kuma kaddawama a kai حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها النبي يشبه غريتا وعندها امراه وتقولين تعطي وتمشي النبي يقول انت عائشه او انت تعطي وتمشي قال من هذه sai annabi yake wace ce wannan qala fulana wato wanda ce tazkuru salatiha tana ambata da yakin da take na sallah fa qala lahu alaikum bima ta wato an hore ku da abin da kuke iyawa ko wasu yake ma shi wato kenan wato da annabi ya tambaye eh, wannan mace ya tambaye Aisha wannan mace da a tare da ke wata adina Aisha take wanda ce wanda abin da take yi na aikin ibada tana kaza tana kaza tana kaza yake biyu ba wannan ayyana alaikum bima tuqulu ko dauki abin da an hore ku da abin da kuke yi riyawa ko wallahi la ya yamallu Allahu ta mallu wallahi Allah bai kosawa da ba ku lada ko kun kosa da ake da kuke yi mun ka dauki aiki kana ta yi kana ta ka koso kana yi hakan da ba ka da ko abin وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه من يستوي الدين جريسي wanda yake mai shi ya ɗauka ya dawwama a kai wata ce nan iya sauki ya fito ne zai san kawai an amma duk da haka dai wata kamar yadda ya can neman adda haƙƙi neman yana iya naɗa wanda ya gada ma yau neman shi adda wannan iko yana iya shawa ne yi kama ba gani eh, kuma a tarɗin ya yi da sauran babu abin ba komi babu ziyarar su imani wani kusani karuwar imani da rage su imani yana karuwa yana ragewa wa kaunin da ta'ala da magana Allah da yake wajidna hum huda mun kara musu shiruwa wato kenan ya shiruwa imani ce yau zabin da dina amanu imani kuma Allah na kara waɗanda sun kai imani imani a ce kana kara ilimi kana tsara aiki da shi kana tsara imani ya da kuma Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addini a sai yana yi imani ya sai har akai a ce ya cika gargadon cikar addinin ka gargadon cikar addinin ka amma idza taraka shay'an in mutum ya bar wani abu min al-kamal wato an kace bai cika ba fa huwa na cikin yazun da kake kenan to haddathana muslimun ibrahim قال حدثنا قتادة أنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه يوم شعيرة من خير وان دي يفضي كلمة لا إله إلا الله أما تكون دي يسي أقول ما أولي شعير بدا ما الكوري zai fito daga wuta wa ya kharju min an-nar man qala la ilaha illa allah wa fi qalbihi wa burratin min khairin wanda yake ya faɗi kalmar la ilaha illallah cikin zuciya ce akwai abin nan ma'aunin ƙwaya ta alkama ta alkhairi wato zai fita daga wuta wa ya farji min annari man qala la ilaha illallah fi qalbihi wazn zarratin min khairin azzarra ita ce dabba wadda ta zama karama tsaro wanda ya zama karami in ka kana da shi cikin zuciya na alheri wato ka faɗi wannan kalma za ka abin za ka fita qala qala eh, abu abdullah qala eh, aban حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان ما مكو من خير أنت من إيمان مكان من الخير كل من تقول أتيت من دابتنا فدا باب إيمان بهتا kamar yadda yake cikin ashifa annabi yake a bari in hidda waɗanda sun kawai ila ila ilaha illallah kawai ya a wannan ba baka ba sai ka aikata sai wani in mm. to abin nan asalin eh, hudu babu takarda babu hudu rubutatta ba za su yi tsalli ƙarai ba ka gane babu ko ta ɗauyi ramadana min al-iman wato cikin ramadan wato sallar alkayi ko kuma nafilolin da mutum ke yi cikin ramadan wato yana cikin imani حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يأتي من قام رمضان وان دي تسكين رمضان إيمانا واتصابا دن إيماني واتيا يرد الله يأي أمرني دين حسنا واتصابا كما دن نعم الله دا غفر له ما تقدم من ذنبه أن غافر سامي أدن دي قباس مزم الدان فدك ودن أدن من كانان أن يأتي مصر كن فان قوة أشيكي أن واتو صلى التراوي ba bid'a ko nan da ko da su na ne waɗannan nasiloli da ake sa in kayi ka samu ladan annabi ka ba kokarin ake a ɗauki ka daga mutuncin gaba ɗaya wanda ya daidaita kansa da wani annabi to ya fita daga musulunci kun nan da ko to babu ramadan ramadana yake saba min al-iman mutum ya azumin ramadan wato dan neman lada daga ubangiji ba dan riya komi ba shi ma imani ne jawo hankalin sa mabiyan an ce in kayan na lalo mun kayan ubanka kana yarda haka <laughs> ne حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد انا ابي سلمى انا ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا من دي اذن رمضان دون ايمان cewa دك الله ني كما يا yi من لا lada daga ubangiji ku sai تقدم من taqaddam ان غفر gafarta ابن abin da ya gabata na kun hanta ko babun addini yusrun sannan wannan babi addini ba mai sauki ne kada ka tsananta ma kanka gare shi ba yawan sallah bane ba yawan azumi bane bin umarni ne kun hanta ko wa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama wato da maganar annabi ahabbu ad-dini ila Allah al-hamisiyyatu samha wato addini wanda yake ruwa zuwa ga ubangiji wato hanifiya abinda hanifiya ka sarkata ga ƙarya ka koma ga gaskiya samha mai sauƙi kada ka azamu kanka da wahala kun hanga ko wannan shi ne addini wanda Allah ya so kullum ba yawan addini addini ba kai yadda an kace kai raka'a biyu da kyau yadda Allah ya ce kai kai ɗari حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا قال حدثنا عمر عمر بن علي عن عن معلم محمد الجفاري عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر الدين توكيل ولن يشاد الدين احد الا غلبه ba wanda ya tsananta addini ba sai ya rijaye shi in ka ce ka ɗauka da yawa zai rijaye ka saboda ka yi da sauki fa sabbi ku sai da ku yi yadda kuke iya ɗauka wa qaribu ku kusanta kamar yadda kuke ɗauka kada ku tsananta ma kanku wa abshiru sannan ku yi bishara kada ka tsananta ma mutane yi muku bishara in kai kaza eh, eh, a ya isa وسئينوا بالقدوة amma أما كن taimako da lokutan nishadi da safe kana cikin nishadi ka tashi daga bacci ta huta haka nan kuma da maraice babu wani aiki to wannan in ka tsara da nafiloli abin yana da kyau wato kada ka tsananta maka ko da yauke ko wa sai in mun duja da wani abu na abin nan duhun dare wato kenan lokacin da ka falka lokacin abin asuba wato ku ne taimako ku yi a wannan lokaci don ga babu wahala babu ko as-salatu min al-iman yin sallah yana daga cikin aikin imani وقول الله تعالى da magana ubangiji wala kana Allah bi bi'a imanakum Allah bai zan yana tozartar da imanin ku wato yana tozartar da sallar ku ashe sallah imani ce yani salatukum sallatu inda albayti ko kuma inda eh, abin mahu baitul maqdis domin wato wannan a farkon musulunci Wanda musulmi sun kai hijira zuwa Madina Da maka suke dubi ba maka da suke dubi zuwa ga sallah sannan daga baya kuma an ka bi yadda su suka komo sun da suna dibin arewa suka komo suna dibin kudu to haka kun ga kenan wasu za su tsora kiya to ɗan uwan waɗanda na mutu gabanin ajiya menene hukuncin su an ka ce ma kana Allah zai bi a imanakum Allah bai zan yana tuzarta da imanin su ba wajen ya nuna ce sallah ma imani ce ina ne حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم النبي المدينه فالنبي اعظم فرقا يهجو مدينه نزل على اجدادي يا فوق كاونا غرابين من بكان كاكانينسا من وجن ايوا domin kakansa hakim ya yi aure da dare su mata hakim daga madina محمد بن عبد الله بن عبد wata بن بن حاتم wato kakan mu daga can an ka aure ta to da saboda haka wato da annabi ya tafi madina sai ya sauka gare su au eh, au qala akhwali ko ko abin nan kawo eh, kawo kawo radin sa من الأنصار ما أنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس فالنبي فرقاً يقف مدينة يا صلى إن أبيض عليه وعزو بيت المقدس ستة عشر شهرا وطا قوم شدة أو سبعة عشر شهرا قوة قوم شابقي وكان يوجبه أن يكون له أن, أن تكون قبلته قبل البيت وأتينا غنم شاور يرى فاتر wato a mai da alƙibla shi irin alƙibla ibrahim wanda yake ya ya koma zuwa bibin ka'aba domin ibrahim ka'aba yake bibi wa annahu sallallahu alaihi wasallam awwal salatin sallah kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam farkon sallah wanda ya fara yi wato zuwa ga baitul maqdis salatul asr wato ran nan sai an ka tashi an ka juyar da alƙibla an koma zuwa ga ka'aba farkon sallar da an ka fara yi wadda an kawo da bidin ka'aba da ita sallar la'asar wa salla ma'ahu qawmi wasu mutane sun kai salla tare da shi fa kharaja rajulun sai wani ya fita an man salla ma'ahu tare da cikin wadanda ya salla tare da annabi kamar ala ahli masjid ya tude wasu wasu wani mutane wasu masallaci wa hum raki'un suna cikin rukuni sun yi rukuni suna abin nan salla fa qala sai yace yayi abin nan ashhadu billah laqad sallaita ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam shiga da makka wata ina shaida da Allah na yi sallah da manzon Allah jihar makka ba jihar baitul maqdis ba fadaru daga nan cikin rukuni sai liman ya juya sannan waɗanda abba gare shi sai sun kawo tafiya sun ka komo a cikin sun ka ba sai sun ka dace ba sun kai kan alƙibla wannan ya nuna sahabbai wato Allah ya sa musu hankali daga cikin magana guda sun ka sani da za su yi wannan فداروا سوف تجاوى كما كما كما هم كما هم cikin wannan halin ruku'i kibal albayt ja'a dadi وكانت اليهود قد أعجبهم وعطاهم جاء في يهودا لوكة النبي يتهم ينا دي من بيت المقدس وانا يا بات شاوى إذ كان يصلي قبل بيت المقدس يا بينا صلى وزن بيت المقدس ودك إفتي الكلة وأهل الكتاب ومتعنى الكتاب كمان نصارى domin mu fara suna ba su makadisa a alƙiblar su sannan daga baya Yunus ya juyar da su daga alƙibla ya kuma kowa ta bibin rana bayan musulun su kalan ma wannan wasa hukum kalan bai lokacin da ya karkatar da fuska ci jihar abin nan jihar makka ke na sa'aba an karu da alkahar sun kai musu sun da kuma قال البخاري في البخاري يكفي وحدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات على انه مات على القبلة ومن قبل ان ان تهول رجال wasu mutane sun mutu in bisa ga wata alƙibla ta farko gabana a jiya da وقتلوا وقتما عن كثيرتي فلم ندر ما نقول فيهم تهمين ده مسامي ده يا ذا مكي وإن ده بيشكا صامونا فلو لا تجيها زوا سأببا فانزل الله تعالى فان لا يكي ما كان الله ليجيء ايمانكم ألا بيظننا توقف تبدأ إيمانكم صلى إيمانكم شين البخاري كي يتبع إيماننا شين ده نكين كتاب بعد هم هم الإسلام المريض وكان بعد ذلك القصاص بايا مثلا ya ba in mutum ya musulunta to da musulunta shi duk zunubin da ya bayar an karkare to bayan haka nan sai sa'asi in ka yi mugun aiki ka aikin kwarai a rubuta wannan da wannan eh, saboda za a ta in ka yi aikin kwarai guda za a rin in ya fi goma in ka yi mugun aiki guda za a rin ba ba za a rin in ya fi ba to kada ka yarda ɗaya ɗaya ya rinjaye goma

amma mugun aiki guda ba a baka laifi guda ba a baka kuma shi yana yi wa Allah gafarta kun da ko wanda Allah bai gafarta ba sai a dauko aikin kwarai a kaura da mugu a ba a shafe ma shi to yi gudun kada ɗaya ɗaya din nan ya rigayi goma goma goma ko ko yi rasa Allah ya kare mu حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ان حمام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطنا أحدكم إن تيمك يتوتد إسلامه مسلم كنفا فكل حسنة يعمل أقوى أيتي جدام يتوان بيتي أي كتاتا تكتب له بأشر أمثال إذا أردت إنساتا دوم إنساتا كثيرا لا فرق أعطي بإسو حزوة أنا أبنى منك طريقة وكل سيئة قوة نموذ أيتي عمل أو أي كتاتا تكتب وضع أردت إنساتا له بريتي مثل هذا فبدا سيبدو كذا لا يتأيي رجاء جوم da goma باب أحب الدين إلى الله أدومه أدومه وأتو الدين وند الله أجسه وند كالرئي كما كده وما أكي حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها النبي اشبه غريتا وعندها امراه وتقولين تعطي وتمشي النبي يقول لك عائشه قولين تعطي وتمشي قال من هذه فيها النبي يقول واتيتي ونن قال فلانه وتوانتك تذكرني صلاتها كما عندك وجه يا كل تكي مسلى فقال له malaikun da za su bi zo ne a hore ku da abin da kuke iyawa Allah ma wato ma su shi ne wato kenan wato da annabi ya tambaye eh, wannan mace ya tambaye Aisha wannan mace da aka tare da ke hmm. eh, wata eh, abin da Aisha take wanke ke hmm. Hmm, ba abin da take yi na aikin ibada tana kaza tana kaza tana kaza wato da wannan alaikum bima tuqulu ko barki abin da an hore ku da abin da kuke iyawa ko wallahi la yamallu Allah wa ta tamallu wallahi Allah bai kosawa da ba ku da da sai kosa da ake da kuke yi in ka dauki aiki kada ta yi kada ta ta koto kana yi haka gaji ba ka da ko abin kun mun da ban a habbul dini ilayhi dama alayhi salih man ne koyo addini gare wanda ya dauka ya da ya fito mun ga san kawai ban ji ba wannan ya tashi wato Ah, akwai inda an kace wanda ya kiran sallah shi adda haƙƙin yin iqama amma duk da haka dai wato kamar yadda yake san liman adda haƙƙi liman yana iya nada wanda ya gada dama liman shi adda wannan iko yana iya cewa mai iqama ka gane um, kuma a far'in yayi da kai ne ba abin nan ba komai babu ziyarar da imani wani kafani karuwar imani da rage shi imani yana karuwa yana ragewa wa qaulin la ta'ala da magana Allah da yake wa zidnahum huda mun kara muku shiriwa a fakkeni ya nuna shiriwa imani ce wa yazadul ladina amanu imani kuma Allah na kara da wadanda sun kai imani imani a kana kara ilimi kana kara aiki da shi kana kara imani waƙa ne kuma an laye ki aliyahu na aka malal filawo na ta muku addinin na ta na ta na ta na ta na ta na ta a ta na ta na ta na ta na فإذا ترك شيئا إن متن يا بريان أبو من الكمال يا أبو أنت في بيت كبا فهو ناقص ما ظن كفشي فينا إن عندكم فحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة أنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ينبي قد كلمة لا إله إلا الله أما تكون جيت يسي أقول ما أوني شعير بدا ما الفيري زي سبب الغتاء لا يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه يوم ذرة من خير ينبي ya faɗi kalmar la ilaha illallah cikin zuciyarsa akwai abin nan ma'aunin ƙwaya فالكما فالكين واتزوج تبغيتا ويخرج من النار من قال لا اله الا الله في قلبه وزن ذرة من خير الذرة اتتي الضبة ودفتي zama karama tsari wanda ya zama karami don ka kana da shi cikin zuciya na alheri za ka faɗi wannan kalma za ka abin za ka fita qala abu abdullahi min qala aban حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان ما نفعت من خير أنت من إيمان مكان من خير كم من دقون أتيت من سنة أباب إيمان بيهتا kamar yadda yake cikin asifa annabi yake a bai in hidda waɗanda sun kawo la ilaha illallah kawai to a wannan ba ba sai ka aikata ko wani حدثنا الحسن بن صداع سمع جعفر بن عون حدثنا حدثنا ابو الاميس اخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود ولم يسلم في اليهود وقال له يا امير المؤمنين يا سلك المسلمين ayatin fi kitabikum aya guda ta cikin littafin su qur'ani ta qara'una kuna karatunta law alaina ma'ashar al-yahud nazala wannan aya da akan mu mutane yahudawa ta shiga ta sauka لاتخذنا al-yawm idan da mun riki wannan yini ya zan idi wanda muke yin tariya mu yi mu yi farin ciki ciki قال أي آية فعمر المخلى بيتم بيجي وش آية قال سيفي بيزيد يسي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لما آية دامو أنك تكمل إشاء دامو أنك النيران رانا إيدي لا تجمع نرسى يوم أتكا مكو أديني da haka mun sa wasu na cika muku ni'ima na wa raditu lakum al-islam dinan na yarda muku musulunci shi dai a addini gare ku wato a kamala kamar gida ne an gama an yi rufi an yi komi ya a tamma da su ta shafe da sami shafe ansa ba a cikin ya rage kun san da kai to wannan aya wata kenan ita ce karshen addini da mun yahuda an ka saukar ma ita da mun ɗauki wannan rana rana idi fara umar sai umar bin khattab yace kada arafna zalika al-yawm mun san wannan yini ai

shi ne sun yarda kwanuka da kawai babin ko azzaka fi min al-islam hidda zakka yana cikin musulunci rashin hidda zakka yana cikin abin nan munafiki wa وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم وهذا الله وما أمروا با أمرتي وكان لسنك ابن النبي با ba umarce su da komi ba illa li abudullah wato su bauta ma Allah ya kula su ne da hujjinsa masu tsarkake addini da laifi shi kai ba da kowa ba kuna fa masu karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya kuma masu da sauki wai yuqimu salatu tsaye da sallah wa yuti zakatu ba da zakka wannan ya nuna kenan zakka da cikin imani wa zalika dinul qayyima yin haka nan shine addinin jama'a wadda akan hanya da kyau kun fahimta ko to haddathana isma'il قال حدثني مالك بن انس عن عمه ابي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله وأعتبر من فعل يرضى من فعل صلى الله عليه وسلم من علي نجد في مسجد النجد في مسجد النجد يقول sa'irar ra'asi wanda yake kai ne watsi wato babu kitso ba da gyara ba yamma da wuri sauki ana jin sun abin nan dura sautin ba wala yuqahu ba a fahimtar ma mai kula bin zai ce wato ya nuna yana nesa kenan da shi ta kaurawa har ba san abin da ke faɗa ba hatta da na haye kusa sai da ko ya sa'al an islam sai ga na tambayar musulunci yana tambayar annabi ne musulunci fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa hamdu salawatin fil yawmi sallah biyar cikin yini wannan yana cikin da dare za ka sallah biyar fa qala hal alayya ghayruha to in ma waɗannan biyar akwai wasu akai na qala la annabi yace a illa an illa an tsawu akwai in sai duka ta tsawu ta ƙara da nafila qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu ramadan da azumin ramadan qala hal alayya ghayruhu akwai wani akai na bayan shi قال لا إلا أن تطوع باب سيد إن شاء تطوع إن شاء فكينا في الأرض قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم النبي أنبت مسعد بتابعه أقول زكاة قال هل علي غيرها يقول بايانا من نهد زكاة أطونا أبو كرنا قال لا إلا أن تطوع بعض وصد إن كاوي جيت بناتبا قال صدقة من قال فأربر الرجل سيما يباد أبو يقول يقول هنا سوا والله لا أزيد على هذا ولا أنقص ثم قال أو ثم نجرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح انتبه إن يا يا يا ابن يا بابا لبو هاي إن يا دكتيا kun ba ta ba zai tsara ba ba zai rage ba amma da yake to in abin da ya faɗa gaskiya ne ya samu da rabu in hanga ko to babu ittiba'il janaiz min al min al iman bin janaza zuwa ga kaburi karata fa yana cikin imani حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المهزوكي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن ابي هريره عن الحسن بن محمد بن عبد كنت بعد العباد ابي هريره محمد بن حسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال man ittaba janazatan wanda yabi janazar musulmi janazar musulmi imanan wa sabon don imani Allah ya yi umarni da arafa nan mace zuwa kalmin sa wa sabon kuma yayi yallaka shi dan neman lada ba don a komo a yi addu'a a ba ta sadaka ba wa kana ma'ahu hatta yi sallah alaihi ya zauna tare da gawan na ha'ai mai sallah zai yi min damna kuma a ƙare daga turbuɗe ta fa innahu yarji'u min al'ajr zai komo abin nan fa'in na huyu ya ji ko sun da zai kuma da na da da tsira ɗaya da yanki biyu don da tsira ɗin mutum urudin ko yanki wanda ya salla ga janaza kawai ثم رجع سنن يقوم قبل أن تدفن جبانا أتي بإيه سجيه فإنه يرجو بكرا بذات يوم ذلك هذا هو عثمان المؤذن وعثمان المؤذن ياتي حتى حديث نبي قال حدثنا اوس عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فبعد خوف المؤمن ما ان يبدا عمله وهو لا يشعر مؤمن قال كل سكن قريه wato tsoron mumini da aikin sa an yi haɓar da amalu kada aikin sa ya ɓaci ya zo la shi bai sani ba na kun san wato kafirci na zo mutum inda bai sani ba saboda ta wato abin da an muminin ƙwarai wanda da kullum yana cikin tsoro kun san ka kai in kun ga mutum na cewa ni ya ne to ba kowa ba ne وقال وقال ابراهيم الثاني ما أردت قولي على عملي بني جدت مزنا تاج أيتي ما بإلا خشيت ما جدت ورم أن أكون مكذبا إذن مكذبا إذن لا أكيد أي ساوى domin kada in faɗa shi ban ba haka da ke aikatawa ba Allah ya ce sannan an in abu mu lafa ce a barakatu talatin min ashabin nabi sallallahu alaihi daga sabon annabi kulluhum yakafun nifaq sai wanne na tsoron munafiki alamar ki ko wanne na tsoron a ce masa munafiki ما منهم أحد ba mai da'awar ya yana da imani cikakke kamar imanin jibril da mika'il ko wani tsoro suke yi Allah ya sa in gama lafiya kun da ko wannan shi ne alama imanin kwarai wa yin kaba an hasan kuma an rawaito daga hasan Na kafa hu illa mu'min da mai tsoron ya shiga cikin kafirci ba sai mu'min wala hu illa munafiq duk wanda ya ce ni wane ne ya amince ni wane ne ya amince shi wani ne da munafiki ne wa ma yuhdar min al-islam kun alal nifaqi wadan wal isyani min gairi tawbatin kuma wato ba a abin nan ba a tsoron dogewa ga zunubi alal nifaqi gamul mulahut wal isyani da zunubi min gairi tawbatin ba su ba da kuma ba تهدر من الإصرار على النفاق والإصرار من غير توبته من هذا الشيء wato abin da ake tsoron da kira wato ba a tsoron dogewa akan abin nan na wani da ya ne mun ga tabbatin ba da su ba ba li qawli Allah ta'ala wa lam yusiru ala ma fa'alu hum ya'lamu ya fa ce in mutum ne zunubi ya tuba ba a cewa ya israri abin da ya israri shine wato mutum ya yi zunubi kuma yana jin daɗin zunubin nan ya ci gaba wannan ja israri wanda ke tsoro kun hanta ko haddathana muhammad ibn ar'ara qala haddathana shayba an zubayr qala sa'altu aba aba an murji'a wa fa murji'a wa fa qabila daga cikin wasu nau'in malamai wanda yake suna cewa wato abin nan Allah bai sa mutane wuta wato gare su abin nan komi mutum ya yi za a sa shi aljanna in dai musulmi ne. فقال حدثنا قال الفرقة الملقبة بالمرجعة أنا مثلا مرجعة لست بها لأنهم يرجعون العمل وسيسمع في تلك دعايتي يقال أرجعت الأمر إذا أحررته أو لأنهم ينتظرون الرجاء كما فاتر أبو منزين حيث يقولون لا يدور مع الإيمان معصية in dai kana da imani ko kai nabi ba ko ni kama la yanfa ma arkin da ba ko kamar yadda ya fa mutum ko a aikin da da ya ko kafirci da amfani shi ake cewa murji'a قال حدثني عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد المسلم فسوق يقتاله كفر زاج المسلمين فاسقين كما ياج المسلمين فاسقين in ban ka san wato a ce kenan in da yake kan gaskiya kana yakin sa don gaskiyar nan ya san kafirci zagin sa ba da abin nan ba da ba da gaskiya ba shi a abin nan shi a kafirci eh. wannan ba murji'a ba ne murji'a wannan wata abin nan wata jama'a ce malamai na ƙarshen karkace da tarihin Yawa. Amma yanzu na fi ba, wannan babu komi yanzu in yana ba da labari na sai Allah ya fi yadda. Ka gane? Sai dai in mutum ya faɗa kamar gaba ga ko alƙalin sai a yi mai bulala tamanin. أخبرنا بهذا آه، أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصارم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبركم يخبر بليلة قبل الله النبي يا فتاة don ya ba labari ya ba da labari da sahabbai na cewa yau gaban lailatul qadar ne haka la hara da sai wasu mutane su sun karɓo da zagin juna amma mutum da cikin musulmi ya yi to sai ake suna zage da abu فقال إني خرجت لأخبركم بالذي قبل ما في دي إن باقوا لابالي بالذي قبلي وإنه تلاها فلان وفلان أما وانا دوارس الأرض على الدينيس فرفع wannan ilimi an ka ɗauke tun da faɗa musu guda nan ka tun da tun yana ɓanna ana tsammanin ta ban alheri domin an ɗore ta da musanta ba saboda kautai mai ta ƙoƙari ne nan ta in ba ta san rana ka ba ne sai kai tantin ka wa a ba an yi suna sauran don haka annabi ya ce kila wannan ya zan alheri gare su a sauran lasu wai can yi suna ku ne ne ta kusa da lasu kadari sai sabi'i da tis'i da lakamsu da bakwai da tara da biyar wata kenan wa ba ma eh, nan malikiya suna cewa na ƙarfe na abin nan na na ramadan lokaci yayi to ta na ji anan sai dai kamin ya kwanta ana son ya yi alwala ya kwana da ita in safiya ta yi wata wanka ko wata ba ta lokacin da sallah ta tsaro kun gane to ah, yaya hukunci idan an rike gawa a yi addu'a to wannan bai taho ga malikiya ba ah, in mutum ya nema masa gafara babu laifi ko kuma in an karanta qur'ani gwargwadon abin ah, za a yi fatsar nage kamar misalin minti biyar babu laifi domin ya taho ga hadisi ana yi amma a taru wannan ya addu'a wannan ya addu'a ana cewa amin bai taho ba wannan bid'a ne wannan mutum ya ajiye mata ba tare da an ɗaura musu aure ba to yaran nan nasu da suke tare suka haifa ba ƴaƴan sai bane ƴaƴan zina ne Allah tsare mu sai dai in ba musulmi ba ne in yan musulunta ‘ya’yansa ne domin kafiri bai zina in ya musulunta ‘ya’yansa ne kamar na aure eh? komi ni ba laifi ba ne kafircin ya rufe mutum ya da shi a asibiti duk sallar da ba ya da hankali har ta wuce shi ba zai yi ta ba amma wadda ya farfado to wannan zai yi ta gwargwadon yadda yake iyawa duka ma'aikaci ba zai hmm? sake sallah ba azumi an kasu ya sake kawai cikin shekarun da yake mahauka amma salloli ba zai sake ba haka nan wanda yake sufa ta same shi eh, ko fade da sani ba har lokaci ya wuce ba zai rana ba rawo ne ya tafin kaya sai ya shirya kayan ya wuri akwati a daji kuma sai ya damu eh, sai ya damu da rana da halitta da ɗauka ya za a akwatin kawai a can daji to in ya zama ita bai yiwa shi ta neman ta yana halatta ka ɗauka. amma in kana gudun a ganka da akwatin na a ce ka yi fata kyawu ka wuce domin kada kudin da ake ba mu roƙa a wurin suna in mutum bai ba da su ba sai ka biyo roƙa suna saya ba za mu tafi ba sai an ba mu wannan kudin da da cikin shari'a to abin da aka ce gaba roƙa Wata idan mutum ne ma roƙo ka ɗaiɗi ƙasa ka jefa masa ga fuska to abin da aka sani idan mutum ya samu jariri an kai rana ta bakwai a waya jaririn aski suman nan a ɗauka a auna da zinariya ko azurfa gwargwadon nauyinta a yi sadaka abin nan ne a biya shi kuɗin aski tsada aikinsa wannan ma'aurin zinariya ko azurfa a yi sadaka da shi wannan shi a shari'a hmm? bai ciki in malami fakiri ne ana bashi eh wato shi ban jaririn ne ta a matan shi addu'a ne to wannan kuɗi to wannan in babu wani tawo in babu wani abin nan babu wani sakalinji babu laifi da ni ne nake neman wata yarinya budurwa da aure ina mata kyautar kamar naira ɗaya-ɗaya har zuwa biyar biyar sai da baya muka fata da ita na raina zuwa gare ta ah, don neman aure kuma duka abin da na wata ya kai kamar naira ashirin ya halatta ce ta biya kuɗi na ko ya halatta ko kuma ya halatta su hana ni ta ce to wannan kyauta in ka ce don aure ne kana iya koma a biya ka amma in kyauta ɗaya ce haka neman soyayya babu wani abu hmm. a ko bishi ya ce ba ya so hmm. in ya ce don aure ne muke bayarwa in ba ba shi bane ya koma ya karba ah, amma in kawai ba da ɗaya ne yake yi yana nuna so a soyayya wajen abin nan daga bayan bari to ba a ci abin nan shi ne kaddara wadda ake hada kawo kudin malamai sun ba mutum ne girmansa sai yana nuna masa addini wani ina kokarin amma yaya mutumin yana ne don koya masa addini ne eh, ina kokarin ina kokarin na amma eh, ya kasa gane to ya zan kawai kai ta koya masa haka nan wato kullun hanya mafi sauki ta koya wa mutane addini ka yi musu magana da baki ba ka ɗauko littafi kana fassara a suna domin in ana fassara littafi ana ba kowa ke iya ganewa ba saboda haka wata a mutum magana kamar yadda kake masa tahira haka nan za a koya masa addini in Allah ya ya gane ta alhamdulillah kuma in bai gane ba kai ka baka kokari shi kuma yana shi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha hmm. na saki mata ta take daya ina so ta dawo da halin zama zan mayar da ita ko ko sai an sake daura aure idan ka kare idda sai an sake daura aure amma in bata kare idda ba in ka ce ka mayar shi kenan ta koma ba sai an sake daura aure ba ina haddi ne kuma nan ina ne ko da ke bin addini biyu ya yi kirista kuma ya yi musulmi ko da ko guda <laughs> <laughs> kuma ya ce Allah yana yin abu Allah yana yin abu mai dalili da murar dalili ko gaskiya ne to ba mu cewa haka nan sai dai da wanda muka gane dalilin sai da wanda bamu gane ba hmm, ko ni dai za mu jingina shi ga Allah wanda muka gane hikimar shi da wanda bamu gane ba khalaqakum ma ta'malun shi ya ta ku da abin da kuke aikatawa to tambaya ne bayani akwai watanni hudu da ba a yaki a cikin su yaki suka zo ya da su wannan farkon musulunci ne ko ko abin nan gabanin musulunci ne ha ko musulmi yawm khalaqa eh, samawati wal ard wato abin nan rajab da shawwal zulqa'da zulhajji assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh su'al jibril ko muna da cikin kitabul imani a ah, mun san abin da imani daga amina ne ya amince wato ya sani abin haka yake kun san da ko ya sani zuciya su tayarsa ko wani ya ce a a ba abin in mutum da ya sani zuciya tayar da ba ya ban imani da wani hmm, Allah ya sauka سؤال جبريل آه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وقال جبريل يأخذ كثيرا من مسلم وقال من الشاعر خليفة آية يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صحبانك يتنبيش أبنا يتنبيش من الإيمان من الإسلام من الإنسان ورم أبو بوعوك kuma tambaye shi ilmi sa'a yau ka a tashin kiyama take gudu kenan بيان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بيان ده النبي ويناتا ثم قال بسوف جاء جبريل عليه السلام ثم قال سمع النبي جاء جبريل عليه السلام yu'allimakum dinakum jibril ya fara yana sanar da su addini ya dauki waɗannan abubuwa hudu gaba ɗaya biyo musu suna yake ashuwa addini zalika kulluhu dinin wannan duk addini wa ma bayyana بين النبي صلى الله عليه وسلم كما da ابن da bayyana liwar abdu qais wato wa su ne abin nan mutane waɗanda zaɓaɓɓun mutane da ake zaba a aika don su kai wani labari ko su ɗauko wani labari kun ga wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama mutane suka shiga suna shiga cikin musulunci Ah, ko wani gari ko ko wata kabila sai su aika da mutanen su sai su biyo musu su fito su ba su labari wato jawabin da annabi ya yi wa wannan wannan manzanni na kabila da ake sama abin kai min al-iman ya bayyana musu abin da imani wa qawluhu ta'ala sannan da magana Allah ومن يرتج غير الاسلام غير الاسلام دينا فلا يقبل منه دوا بان ادم بابا مسلم في دوزا الدين جريشي فلن يقبل منه هر ابدا بابا اكثر من سبع فهم تقول فقال طيب، حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم اخبرنا ابو حيان التيمي عن ابي زراعه عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم annabi ya zan wata rana ba da zan yawman linnasi